in kana yawo a duniya dole ka sanya ido musamman wanda ke yawan shiga europe da america da south america sai ka yi haƙuri ka sa ido a kan abincin da kake ci in kai wasa yanzu za ka yi ta cin alade kana koshi saboda naman alade sai ga an ce bacon kuma alade ake nufi ba sai an ce pork ba sai ka samu nau'in alade content ɗinsa iya da suna fi ashirin sai ka zo ka ga an maka sausages lafiyayye wani sai ya cako sai ya tambaya sai ya ce mai alade ne wani haka irin wannan kwaɗayin daga nan abuja ne je china wai shi na son cin sabon abu ya je kawai ya ɗauko abinci ya duba menu ya ga wani abu sabo da aka a hotel din yana gani ce a sa'an na kawo ya sa a gaba zai ci abokin sai ce ya dace dai a tambaya ci abin da ya burge shi ya ce ka tambaya ya ce to bari tambaye su ya kira masu sabin ɗinsa aka ce me wannan aka ce masa harshen kare ne harshen kare ne to in ka irin china sai kai hakuri su fa a china duk abin da ke motsi in dai ba mota ko jirgi ba ko keke to komai halal ne ko nama mutum sai a dafa a ci ba damuwa ba ne in dai abu na tafiya to halal ne za a dafa maciji a ci za a zauna a gasa maka kunama a ci ka dangare za a hada a ci komai ka gani kulya za a dafa ta kace a ce fefe su ɗin kulliya ne yau to bare in ka shiga cikin irin europe south america america wanda bai cin alade shine abin kallo bai yadda kai yanzu a garin kan an ce ga macin alade sai ka kallo to a can wanda bai cin abin mamaki shi yasa wannan kuma tunatarwa ne ga yan uwa duk wanda ke yawo fa sai ya sa ido ba dalili ba ne <coughs> a sakiya a za a ci komai da ka ci alade da aka yi bismillah aka yi kabbara gara ka ci naman ragon da ya rasu shi ya fi sauki gaskiyar magana naman rago da ya rasu ka yi bismillah ka yi kabbara ka ci ya fi sauki da ka ci aladen da aka masa bismillah aka yi kabbara aka yanka ko kai baka ja ka ba da muke ciki ba ai yanzu kuncin rayuwan ba wai babu kudin bane akwai albarkan Allah ya ɗebe in ba mu tuba zuwa ga Allah ba Allah ba zai da shi ba babu al'umma da ta saba Allah wallahi ta ji dadi a duniya babu ita babu al'umma da ta saba Allah Allah bai jarrabe ta ba mutanen annabi luwadi kadai suka yi luwadi suka yi wa lutan li qaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum bi habin adim min al-alamin wallahi akan luwadi Allah ya dirkake su ba a luwadi a yanzu mutanen annabi shu'aibu tauye mudu kawai suka yi awu suke suka tauye akan wannan Allah ya halakar da su ba a tauye mudu a yanzu mutanen annabi sale dabba suka kashe akan taguwa Allah ya halakar da su a yau ana kashe sun mutane kuma Allah ba zai tere mu ba duk laifin da aka yi wa Allah ɗaya ke halakar da al'umma yau duk laifin mun hana muna yin su babu laifin da aka yi wa Allah da yanzu babu yin sa a tarihin duniya kuma Allah ba zai cire mu ba har muna da ta akwai dan adam da zai cire mun ba mu koma zuwa ga Allah ba ba za mu duba abin da muke mu gyara ba wani dan adam zai iya cire mu a cikin abin da Allah ya samu muna luwaɗi an halakar da al'umma akan luwaɗi ana zina Allah ya halakar da wasu akan zina akan taguwa dabba aka kashe aka zalunce ta akan da Allah ya halakar da mutanen annabi sale mutane nawa ne basu ji ba basu gani ba aka halakar da su Allah ba zai jarabe mu ba mutanen annabi shu'aib mudu suka tauye Allah ya halakar da su wani mutu ne ba a tauye ba duk laifin da aka yi wa Allah mun hada total muna yi har muna yin laifin da a tarihin duniya Qur'ani bai ce mana wata al'umma ta tauye wa Allah ba a cikin yanzu a tarihin duniya ba a taɓa babu labarin al'ummar da ke yanke ɓangaren jikin mutane ana sihiri ba ana sihiri ana zaɓi yanzu ba ma yi Allah bai bamu labarin wata al'umma a duniya da namiji ke auren namiji ba sai dai a ce sun yi luwaɗi yanzu ana yi aure ake ɗaurawa har a Najeriya an yi aura Allah bai bamu labarin mace ta auri mace ba a yanzu ba a gay marriage ne ba ma jin masu gay marriage ce za su zo House of Representatives da Senate sai an ba su dama sun ci gaba da yi Qur'ani bai gaya ba don ta al'umma ta yi wannan laifin ba duk sun Allah ya halakar da su me yasa muke zaton cewa in ba mu koma zuwa ga Allah ba za mu za mu samu mafita wallahi ba za mu iya samun mafita ga kuncin rayuwa ba sai mun tuba zuwa ga Allah saboda Allah cewa waye inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja situation din mutane wallahi sai sun canja da kansu idan muka canja Allah bai canja in ba mu canja ba Allah ba zai canja ba kuma Qur'ani ya gaya mana mutanen Fir'auna ai Musa suka karyata akan wannan Allah ya halaka su wa laqad ala fir'auna bisinin wa naqasin mina samarat Allah ya ce muka dora musu fari da tauyewan ya'yan itatuwa saboda me saboda sun bin Musa alaihi salam mutanen Saba kawai sun kafirce wa ni'imar Allah ne Allah ya dauke dukkan albarka suna cikin jin daɗi su ko abinci ba sa saya kowa ya fi karfin abin da zai ci a rayuwa kowa na cikin ni'ima amma da suka sabon Allah duk albarkan Allah ya ɗebe ya dauke musu lambunan da suke da shi lambun apple ya dauke lambun lemo ya dauke lambun ayaba duk kayan ni'ima Allah ya ba su magariya yar karama Allah ya nuna musu kawai ba abun da ya ba su lambun kaya laqad kana li in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal yace kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Allah yace fa a'radu fa arsalna alaihim saylal arid wa badalnahu bi jannatayhim jannatayhim rawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil yace zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur duk ni'imar Allah ya musu Allah yake da suka kafirce sai muka cire ni'imar da suke ciki muka sa su a cikin kuncin rayuwa saboda me saboda sun juya wa Allah baya idan za mu bi dokar Allah ba abin da Allah ba zai mana ba amma ba zai yi mu a cikin al'umma ana luwaɗi ana zina ana yanka innocent mutane ana cin amanar mutane ana sihiri ana tsafi kuma a cikin wannan al'umma mu ɗauka wai Allah subhanahu wataala dole ba mu abin da muke so maimakon mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara sai muka tsaya muna tunanin wai sai yan uwanmu yan adam sun gyara mana dan adam baya iya tunkuɗe sa cuta ba dai tunkuɗe maka dan adam kowa ta kansa yake ji waɗannan al'amura da muke ciki suna buƙatar mu yi wa kanmu wa'azi ne mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa ala inna humul mufsiduna lalle su din nan masu barna ne ala wannan harafi ne malamai sukan kira shi litanbih wa tawkid karfafawa Allah yayi a gaya musu su munafukai humul mufsiduna ala tauhidi ne bayan nan yace innahum inna ma tauhidi ne hum din ya ƙara maimaita hum wannan kuma asalin damirul fasil ne aka maimaita hum sau biyu ala innahum humul mufsiduna tauhidi uku Allah yayi lalle babu kokonto su din nan munafikai masu barna ne ba masu gyara bane Allah yace a gaya musu walakin la yashuruna sai dai basu sani ba wanda yake gaya mana ba duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa yake zama gaskiya ba tun da shi ne kamar iyayen ka biyayya kaga kenan bayan sallah akan lokaci sai wa sai biyayyen wani ya taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo za a tafi jihadi ya ɗauko takobinsa ya shirya da ya taho za su tafi sai annabi ya ce kai ya kabaro baro iyayenka a gida sai ce ya rasulullahi an samu matsala na baro su suna ta kuka yace suna ta kuka annabi ya ce koma sai ka sa su dariya wannan ma jihadi ne jama'a ka duba girman iyaye wani ya taba zuwa wajen da Umar yake cewa da Allah na zo neman fatawa ne wajen kai ce me faru yace na taba auren ne na taba neman auren wata yarinya sai na ce ina bukatan ta shi soyayya ta sai ta ce ba ta so na yace abin mamaki a gabana wani ya zo ce na son ta tace kuma tana son shi wato ni ne ba ta so ya ce hakan sai ya dame ni sai bata ɓata min rikishi kishi ya kama ni ban iya haƙuri ba na sa makami na karɗe ta na kashe ta ya ce amma yanzu ina cike da nadama kana ganin Allah zai yafe min sai ya ce masa mahaifinka na raye ya ce mahaifi na ya rasu mahaifiyarka tana raye ya ce mahaifiyata ta rasu ya ce tafi ka bani waje bayan ya wuce sai wani yake ce masa ha ah, khalifa ya aka yi ne me kuma ya shafi sha'aninka da tambayin rayuwar iyayensa bayan kuma ga fata wanda ya tambaye ka kai sai ce ai dalilin da ya shi shine da a ce iyayensa na raye wannan biyayya da zai mai iyayensa ya isa kankare masa wannan zunubin amma tunda iyayensa ba raye su je lahira can su ƙara ta garuwa nan jama'a kun ji babu abin da yake kankare girman zunubi wallahi irin biyayya iyaye amma ya muke da iyayen yau haka samu sai hankali galibi sai hankali Allah ta'ala ka kyauta to sai sake zuwa wa an abdullahi bin mas'udin sai ce masa tun kultu tun ma'ai sai ce sannan sai mai niƙala sai ce jihadu fi sabilillah babu wani aiki bayan biyayyen iyaye da ya kai ka fita kai jihadi fi sabilillah Wani an abdullahi bin Masudin an samu hadisi daga abdullahi dan mas'ud kala yace man sarrahu an yarqa Allah gadan musliman duk wanda yake so ya hadu da Allah gobe yana musulmi to fal yuhafiz ala haula'i salawati to yake yayi wa'innan salloli haisu yunada bihinna lokacin da aka kira sa kamar zaka tashi aka ce magabata akwai wanda in ya daga gatarinsa yana faskare da ya ji an ce Allahu akbar to in ya daga bai mayarwa sai dai ya aje amma kai ne kana yi wai ka ga mutum yana wanki wasu ya gama wanki ba ana sallah wasu ya gama wanki zai je sallah mutum yana aiki wasu ya gama aiki zai je sallah tsakaninka da Allah yanzu uban yanzu saboda Allah yanzu mutane da za su fita yanzu kana aikin gwamnati za ga mutane da asusu bayi sun fito suna jeri za su wasu saboda kasi latti in suka yi latti za a ba su kwairi amma ita sallah bata samu wannan darajar da zaka zo baka tsoron Allah ya baka kwairi kuma kwairi dan Allah ita ce jahannama billahi lillahi to da haka sai ya ce fa inna Allah shara'a lin nabiyikum saboda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma annabinku sunan huda sunnonin shari'a an gane wa innahunna min sunan huda kuma sallolin nan guda biyar sune sunnonin shari'a walau annakum sallaitum fi buyutukum da za ku rika sallah a gidajen ku ba ku zuwa masallaci ku yi kamar waɗanda suke zama gida su yi sallah wato sai ya ce fi baiti a gidansa da taraktun sunnata nabiyikum wallahi da kun bar sunnan annabinku walau taraktun sunnata biyu idan ko kuka bar sunnan annabinku la dalaltun wallahi sai kun bace akwai sanda annabi ya faɗa masa abin sai ya ce billahi lazi na kusa yi izini a kira sallah in an kira sallah in sa a tada ya kama in ja wani ya bada sallah ni kuma ɗauko itatuwa in kunna wuta in je gidajen wa'inda ba su fito sallah ba in kunna wuta a gidajen sun kone gidajen nasu